شعر رجل وخافض قلب ساكت فهو يخشع فأحزانه موصولة بتفكر آه، وإن قال قال الفصل والحق يشيع وينظر لحظا وهو للأرض غالبا يسوق سحابا والملائكة تتبعه وجيد رسول الله يشبه دميتان صلى الله عليه وسلم إذا فرق الأشعار يبدو ويلمع وكاللؤلؤ المكنون والمسك عرقه ومثل رسول الله لم يحظى مجمع أعظم خلق الله صلى الله عليه وسلم من الناس أصحابا من الناس نفسي أشجع ويصدم للعمدين يقصرون على الروح ويقطع لحما وهو للثوب يرفع أشد حياة وهو يأتي لمن دعا ويغضب للمولى الحق يرجع ولم يتورع من حلال ولو حلال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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da kasancewa da ku a wannan shafi na annar Hamid a ci gaban darasinmu na littafin maulana Profesa ibrahim ahmad makari mai suna arru'ya makanatuha wa ahkamuha ash-shar'iyya wannan shine halka ta goma sha hudu a yau muna shida ga watan safar hijira 1446 yau asabar wanda ya daidai da ah, goma kenan ah, ga watan takwas shekara ta 2024 ah, kuma in ba za a manta ba muna cikin karatu akan wato shin shin ana kafa hujja da mafarki a shari'a saboda haka wannan karatun shine karatu na biyu janaral karatun kuma karatu na goma sha hudu ne amma batu kan kafa hujja da mafarki wato hujjiyatul ru'ya fi shari'atul islamiyya wannan shine karatu na biyu da haka a darasin da ya gabata mun ji bayani akan mafarkan da suke hujja mafarkin annabawa alayhi salatu wassalam hujja ne ijma'i abin da suka gani a mafarki tabbaci ne don haka a sani a sunna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bacci ba a tashinsa sau da ba mamaki yana a mafarki baccin nan da yake ba mamaki ya yi mafarki ana masa wahayi don haka mafarkinsu wannan kai tsaye abin da aka ce su yi a mafarki za su aiwatar da shi babu bambanci tsakanin farkensu da kuma wato faɗaken su annabawa kenan alaihimu salatu wassalam to amma wanda ba su ba to mafarkinsu baya zama hujja sai idan ya dace da wato abin da shari'a ta tabbatar ma'ana mafarki ba zai ya zama abin da za a kora wani abu tabbatacce da shi a cikin shari'a ba illa iyaka mafarki ana ɗebe hasu ana ɗebe kewa da shi a wasu al'amura wanda suke mandubai mustahabbai kuma duk da haka idan za a yi aiki da abin da aka ce a yi a mafarkin to za a yi aiki da abin da shari'a ta tabbatar ne ba wai da mafarkin ba shi dai mafarkin kawai ya ƙara tabbatar da al'amura ne kamar yadda maulana ya kawo misalin mafarkin tamattu'i wanda aka yi aka zo aka gaya wa sayyidina abdullahi dan abbas mafarkin yana tabbatar da tamattu'i to da aka zo aka gaya wa sayyidina abdullahi dan abbas me ya faɗa sai ce sunnatu abil qasim dama shi tamattu'i ai sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana dai tamattu'i tabbatacce ne da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai da mafarkin ka ba illa iyaka dai mafarkin ya ƙara gaskiyarsa ta ƙara tabbata shi mafarkin domin ya zo yayi magana abin da yake tabbace a cikin shari'ar musulunci to inda muka muke muka kwana shine inda mulana cewa haka za yambagi tawjihu asharatil akhbar الواردة في كتب السنة والتاريخ wa Tarihi السلف Amalis عمل السلف bin Ru'a haka ya kamata a fuskantar da labarai wanda suka gangaro a cikin sunna da tarihi na wajen aikin magabata na kwarai da mafarkai فهذا الصحابي أوف بن مالك ينفذ وصية منامية من صاحبه الصعب بن دثامة رضي الله عنه yace wannan wani mafarki ne wani mafarki ne na daga sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa da Auf Sa'ab bin Dathama wato Sa'ab bin kenan Allah ya kara masa yadda mafarkin da ga shi aufu ya zartar da wasiyar da sa'abin ya mai a mafarki sababi kuwatil yaƙin saboda sababi na ƙarfin sakankancewar cewa wannan mafarkin gaskiya ne abinda duk aka faɗa a cikin mafarkin nan tabbatacce ne gaskiya ne yaƙini da shi sayyidina auf bin malik yake da shi wa zuhuril qara'inil lati tahuffu bir ru'ya da kuma wasu ƙarina wasu halaye da suke kewaye da mm. mafarkin wanda suka tabbatar da gaskiyar mafarkin abin mafarki ya kwanta yi da ya mafarki abin da aka ce mai a mafarkin ya zo ya yi shi a fili me yasa saboda karfin yaƙini da sa'abu yake da shi cewa wannan mafarkin da na gani gaskiya ne sana abu na biyu kuma wato akwai wasu alamomi da aka bashi su a mafarkin wanda aka ce inda dai ya gansu to ya tabbatar da gaskiyar mafarkin kuma sai ya ga alamomin da haka ba abin da ya hana shi zartarwa menene mafarkin mafarkin gashi faƙad rawa hammadu bin salima an sabitin an shahar bin haushabin sai maulana zai ƙara wani ilimi akan shi wannan marawacin na haushab domin ana maganganu a kansa malaman ah, jarhi da ta'adili malaman ilimin hadisi kenan ah, sai maulana ya ce rawa lahu muslimun makarunan bigairi muslim ya rawaito hadisin na haushab amma ya gwama shi da waninsa me zahabi ya faɗa akan na haushab sai maulana ce wa ƙalafi zahabi zahabi ya ce ya faɗa kan shahar Buna hausa ya ce arrajulu gairu madufu an an sirikin shi wannan bawan Allah wato shahar bin hausa mutum ne da ba za ka ije shi a kofar gaskiya ba za ka ije in ana maganar masu gaskiya ba za ka ije shi ba wa ilimin in ana maganar masu ilimi ba za ka ije shi ba wal jaji bihi mutarajjun kuma kafa hujja da shi wannan abu ne rinjayayye da haka muke gaya wa masu hana ziyarar annabi sallallahu alaihi wa sallam shahrubun haushab yana da riwaya mai kyau wadda take nuna hadisin nan khasun ne bil masajidi hadisin la tushaddu rihal kenan shi ya faɗa cewa la tushaddu rihal ila masjidin ko la baki lil madi an tushadda rihaluha ila masjidin au kama qal kamar yadda dai ta zo riwaya shahrun haushab shi ya faɗi wato mustasna minhu din a cikin riwayarsa da haka ba ba a bar wa mujtahidai fage ga halarto ina ne ba za a je ba da kaza balle ibnu taymiya ya hana ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisin lafishar durrihan shaharu na hausha bina da ruwaya mai kyau da cikin nuna magana ce ake yi ta masallatai to anan maulana ka dan wannan bayani akan wannan marawaci dan ka tabbatar da cewa kada irin yan zamani su ai hadisun da ibi ne akwai shaharu na hausha ai maganar da ibi ce a to ga maganar da malamai suke akan shaharu na hausha to menene kissar mafarkin anna sa'ab bin jassamata sa'ab bin jassamata laisi sahabi ne wa aufa bin malikin da aufa dan malik as-sahabi yayi ne sahabbai guda biyu waɗannan kana mutawahin mutawahin sun kasance yan uwa ne guda biyu yan uwa ne guda biyu kamar an hada su yan kwanta kenan irin wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hada yan kwanta ta balansare da muhajiri wanda ya hijira da kuma mutumin madina to kamar an haɗa su wannan yan uwantakar ala sa'abu li auf sai sa'abu ya faɗa ga auf ai ahi yace ya kai dan uwana ayyuna ma ta qabla sahibihi a cikin mu da Allah duk wanda ya mutu gabanin abokinsa ni da kai in ka riga mutuwa ko in na riga ka mutuwa aliyatara ya lahu kan mu yanke zumunci mu ci gaba da sada zumunci ko a mafarki ne dan Allah in na riga ka mutuwa na ma alkawari zan dinga zuwan ma a mafarki idan kuma kar gane mutuwa dan Allah ka dinga zuwan mu a mafarki kada mu yanke wannan dangantaka ta mu Allah ka ji manya <laughs> ala sai eh, aufu ya ce da sa'u awa ya kunu zalika au dama hakan yana iya yiwuwa hakan yana iya yiwuwa eh, ni in na ga dama dinga zuwan maka a mafarki in na riga ka mutuwa ko kuma kai in kaga dama an karga ne mutuwa ka dinga zo mun a mafarki haka yana yiwuwa kala na amsa ya ce kwarai kuwa yana yiwuwa da haka kawai dai mu dau aniya in na riga ka zan dinga zuwa an karga ni ka dinga zo mun a mafarki to ran nan kuwa abin da ba, ba makawa sai ya zo mutuwa ba mata sa'abun sa'abu ka sai ya rasu Allahu akbar shikenan da ya rasu fara'ahu aufun fi ma yaran na'im Aufu sai ran nan ya kwanta bacci sai ga su abu ya zo masa a mafarki irin yadda kake mafarki sai ga su abu ya zo masa a mafarki. Ka annahu qad atahu kamar ya zo masa kamar a fili mafarki yake amma ga su abu ya zo masa kamar yadda suka saba a mafarki a farke. Ƙala sai ce kultu sai na ce ai aki ya dan uwana. Ƙala na'am Aufu ya ce sai na ce am? Kultu ya ce Aufu ya ce sai na ce da su abu tunda na san ya su. sai na ce masa mafu ila bikum me aka aikata da ku ya kuka tarar da Allah ƙara sai auku ya ce gufira lana ba'adal asa'i na lillahi wa inna ilaihi ya ce an gafarta mana bayan jarrabawa bayan jarrabawa iri daban-daban wata tambayar kabari wallahu alam kala sai ce wa ra'aitu lam'atan sauda a fi unqi ina kallon sa'abu sai na ga wata wata bakar alama a nan bakan lam'a haka dan dan tabo baki a nan ɗinsa ultu sai na ce ai aki ma haza na ce dan uwana wannan bakin tabon kuma ga fari ta wannan dan tabon baki me shi kuma baka da shi sanda na sanka ultu sai na ce eh, aki ma haza me wannan kala sai ce asharatu da nanira dinarori ne guda goma ha min fulanil yahudi na rance ta daga wajen wani ba yahudi wani ba yahudi dinari goma ne kaga ake ta mun tambaya a kansa ake ta mun imtihani a kansa na ba yahudi ne dinari goma na ranta ba hunna fi karni kuma ban ma kashe ba ban ci ko fuska a ciki ba suna cikin ƙahona yana nan ƙahon a rataye a tsakar gidan gidana in ka shiga za a gan shi a rataye kuɗin yana ciki ban ci ko ƙwandala ba fa a aduhu iya dan Allah ku je ku ba bashi kuɗinsa wa alam ai ahi ka sani kai ɗan uwana annahu lam ya fi ahli hadasun ba'da mauti babu wani abu da zai faru a cikin iyalina bayan mutuwata illa qad hika bi khabaruhu face an zo an kawo min labarin mutuwa ba ta hana sanin me ake yi a duniya waɗannan jahilan wahabiya wanda ana faɗan sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam suke inkari suke musu jahiltar martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutuwa ba ta hana sanin me ake a duniya mutuwa ba ta hana jin me ake a duniya sai in Allah bai so ya jaddaka kai ba wanda ya jiyar da kai kana raye shi zai jiyar da kai kana mace shi duk ɗaya ne abin a gurinsa rashin sanin ƙudura Allah ne suke ganin wai an mutu daban ana raye daban wajen ƙudura wa ƙudura Allah da haka an ce wane ya yi karama kaza ko ya yi gwada abu kaza har ta musu to gashi nan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan riwayar da Maulana Prof ya kawo cikin wannan littafin a Ibnul Qayyim ya kata cikin littafin shi ar-Ruh ya kawo ta yana kafa hujja a kan rayuwar rawuka da irin barzaku abubuwan da suke gudanawa a barzaku to jinan ya ce ba abin da yake faruwa a cikin iyali na face an kamun labari so wani samtin birnin kudu allah ya shirye shi yana cewa wai an ci in an yi sadaka an ce allah ka karba allah ka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin wani abu ne wanda yake wai shirka ne wani kazamun abu ne wani kuskure ne ai ana cewa Allah kai gaba annabi dan Allah ya nuna manzo Allah manzo Allah ya farin ciki kuma ya Allah ne ya faɗa wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun dama Allah yana kaiwa muminai ma ana kai musu kai da kake ganin wai ka an an ce Allah ya kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar an maida Allah yaron annabi wal iyazu wannan gurɓatacciyar fahimta ku ce wadda take da wato ra'iha hawarijanci da kuma sha'ani na na bid'anci wanda ya shige ku ta inda ba ku sani ba da kuma jahilci ma to sai ce ba wani abu da ya faru a ahalina sai an ba bani labarinsa tun da na mutu kaga hatta hirratun lana ma ta tunun ayyam wata mage ce magen mu ma wallahi da ta mutu sai da aka gaya mu Majama babu wani abu da ake a gidana wanda ban sani ba kwanan nan mage na ta rasu sai da aka zo aka gaya mu wa'alam kuma ka sani dan ka tabbatar da wannan mafarkin duk abin da nake gaya maka gaskiya ne na mutu dai amma gashi duk abin da nake gaya maka to ka sani ah. annabin tita mutu ila sitati ayyamin nan da kwana shida ma ta za ta rasu eh, nan da kwana shida ta za ta rasu tausu biha ma'rufan da Allah a kula da ita a kyautata mata nan da kwana shida za ta rasu Abu sai ya farka daga bacci. Eh, ma asbahatu da na farka daga bacci na wayi gari kultu sai na ce inna fi haza lama alaman ai wannan mafarkin akwai alamomi da zan gane gaskiya ne ko ku a'a mafarki ne kawai fa tu'ala wuya ce ba shi shiri sai na tafi gidan faƙalu suka ce marhaban bi aufin lale da auf a haka za ta suna una bi tarikati a kikun yanzu aufu abinda za ka yi wa bayan ɗan uwanka kenan yanzu yaushe rabon da mu sa ka'idan mu sanda ɗan uwanka abu yana raye ko da yaushe kuna tare muna sa ka'ida amma tun da ya rasu ka ɗauke ƙafa yanzu abin da za a yi kenan lam taqrubuna mundu ta sa'abu tunda sa'abu ya rasu baka ƙara doso inda muke ba ala yace fa atalaltu bima ya'tallu bihin nasu yace sai na dinga musu hanzari da abin da na dinga kawo illolin da suka hana wallahi uzura uzura da kaza kaza irin abin da dai mutane suke na kawo uzura uzuri fa nazartu ila alqarni yace ina cikin gaisa da su kawai sai ga kahon nan da sa'abu ya gaya mun a mafarki ina daga ido na sai na gan shi a rataye fa'an zaltu ya ce sai na ɗauko ƙahon nan na sauko da shi fanta saltu ma fihi ya ce sai na zaro abin da ke cikin sa fawajattu surratan latifi hadda na ya ce kawai sai ga shi wannan sai ga yar jaka a cikin ƙahon wadda dinare ne kuma a ciki fa ba astu bi ila yahudi sai na ɗauki wannan dinare sai na tura wa ba yahudan nan fa sai na ce ko kuma na fa astu bi ila yahudi na aika da ita zuwa ba yahudan nan fakultu na ce hal kana laka alasa abin shai'in alasa abin ni shai'in shin kana bin sa'abu wani kuɗi ne ala sai ce rahimallahu sa'aban da Yahudu ya ce Allah ya cikan sa'abu kana min khiyari ashabi Rasulillah yana daga cikin zaɓaɓɓun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa lahu ai ma me nake da shi akan sa'abu na bar masa Ƙultu sai nace li birni. ni dai sai ka gaya mun kana bin shi wani kuɗi ne Kala sai ce aslabtuhu asharata dinarina eh gaskiya kafin ya rasu na ranta masa dinari goma ana bastu ha irai amma na ban masa ita. Kala sai ce hiya wallahi bi ayani ashi auku ce ka ganta nan wallahi. Ko abin da na manta shi. Ya bashi. Da ya bashi sai ce hiya wallahi bi ayani. Auke fa na bastu ha irai shi auku ce sai na watsa masa wannan dinaran ce su ne waɗannan. Kala sai ce hiya wallahi bi ayani da Allah na rantsi wanda na bashi ne ma ko canza su bai ba. Kun ji ɗaya? <laughs> qala qultu sa'u yace sai nace hadhihi wahidatun wannan dai kenan wa qultu sai dace hal hadatha fikum hadathun ba'da mautu sa'abin to bayan sa'abu ya rasu wani abu ya faru qalu na amsa suka ce eh hadatha fina kaza hadatha fina kaza suka dinga ba mu abu kaza ya faru cikin mu abu kaza ya faru cikin mu qala sai ce qultu sai naji har yanzu basu faɗa min batun mutuwar mage ba sai na ce uzkuru ku dai tuna bayan wannan ba wani abu da ya faru sai ce abu kaza ya faru ce ku dai tuna ba wani abu ce abu kaza ya faru kalu suka ce hirratun matat munzu ayya eh akwai mage kwanan nan ta mage kwanan nan tarasu kun ji abu na ulzu sabu ce hata tani wannan biyu kenan ultu sai na ce to ai na bunata aki ina yar dan uwana take fa utitu biha sai aka zo min da ita fa masastu ha sai na shafa jikinta fa idza hiya mahmuma sai gata tana zazzabi fa qultu sai nace istausu biha ma'rufa sai na gaya musu irin abin da yace in faɗa ce ku kula da ita dan Allah ku kula da ita ku kula da yarinyar nan fa ta fi sittati ayyam kwana shida yadda ya gaya mun a mabarki ce nan da kwana shida za ta rasu nan da kwana shidan ta rasu Ku kun ji wannan yan uwa Maulana ya kawo wannan doguwar kissa ne wannan mafarki Dan ya nuna cewar akwai mafarkan da ake iya aiwatar da abin da aka faɗa a cikinsu amma su zamo akwai kuwar yaƙini ta abin da aka faɗa a cikin mafarkin sannan kuma su zamo da irin waɗannan alamomi su zamo da irin waɗannan alamomi kuma sannan a bijira su ga ulul amr duk da haka a irin yanzu su sahabbai ne Allah ya ƙara musu yadda kowannen su ulul amr ne amma irin yanzu ko da an ga alamomin sai an bijira su wa ulul amri su ne malamai sai sun yi magana akan me ya kamata a yi dangane da abin da mafarkin ya ya kunsa sau da haka mafarkin yana da abubuwa daban-daban illar bashi kun ga yadda bashi ne kuma bai ci kuɗin ba kuma na ba yahudi ma ba na musulmi ba kuma kun yadda abin ya zama Allah ta tabaraka wa ta'ala ya tsare mu da bashi ya sauke mana haƙoƙin halitta bijahi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lokacin mu yayi a darasi na gaba za mu ci gaba da kawo eh, misalan da Maulana Furob ya kawo a ah, dangane da irin waɗannan mafarkai da aka dinga zartar da su da kuma irin taujihin da zai yi bayan ya gama kakkawo irin waɗannan kisoshi Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu <coughs> masu salam